Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro bar kanmu da sake haduwa a wani sabon shirin. sunana sarfi lahashin gumenta nake da mahmud ibrahim kwar da sauran abokan aiki muke sake dawowa a shirinmu na daren ranar lahadi 18 ga watan yuni na shekarar 2023 cikin shirin za mu kawo muku shirinmu na musamman na kallabi da ke zuwa muku a daren ranar lahadi duk mako amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Masu ware Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labarun. Biyo bayan yarjejeniyar tsagaita wuta ta sa'o'i 72 da bangarorin da ke fada da juna a Sudan suka cimma a yau da safiyar lahadin nan birnin Khartoum da kewaye ya kasance cikin yanayi na shiru babu karar ababen fashewa da kuma harbin bindigogi. Dakarun sojin Sudan da mayakan kungiyar RSF da ke fafatawa da juna sun amince da dakatar da hare-hare sakamakon yarjejeniyar tsagaita wutar wadda ta fara aiki da karfe shida na safiyar lahadin nan masu shiga tsakani wajen samar da yarjejeniyar amurka da saudi arabia sun ce matakin na tsagaita wuta zai ba da damar shigar da kayayyakin agaji sassan kasar ta sudan domin tallafawa mabukata a baya dai an cimma yarjoni da dama amma suka kare saboda shugabannin bangarorin biyu sun gaza mutunta abin da aka cimma na yarjejeniyar sa'o'i kalilan gabanin fara aiki da wannan sabuwar yarjejeniya ta sa'o'i saba'in da biyu ganau sun ba da labarin harbe-harbe ta sama a sassan biranen kartim da umdurman masu makwabtaka da juna. A rahotonta na yau da kullum game da yakin Rasha da Ukraine ma'aikatar tsaro ta Birtaniya ta faɗa yau Lahadi cewa ɓangarorin biyu suna jin jiki a gwabzawar da suke yi a yankin kudanci inda ake ganin Rasha ta yi mummunar asara mafi girma tun lokacin da dakarun ɓangarorin biyu suka fara gumurzu a yankin Bakhmut a cikin watan Maris da ya gabata. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa a jiya asabar cewa babu alamun za a faɗaɗa ko ƙara wa'adin yarjejeniyar barin ukraine ta ci gaba da jigilar kayan hatsi inda take ratsawa ta hanyoyin ruwa mallakar rasha biyo bayan shiga tsakani da majalisar ɗinkin duniya ta yi wani makami mai linzami da rasha ta cilla lardin kharkiv a gabashin ukraine ya kashe ma'aikatan sa kai da ke aikin agaji guda biyu mace da namiji a cewar gwamnan lardin Oli Sini Hope a mako mai zuwa ne dai a yi wani taro da zai halarta ake sa ran firaministan birtaniya rishi snag zai bukaci 'yan kasuwa su saka jari a bangarori masu zaman kan suna ukraine domin tallafawa kasar ta sami sukunin farfadowa bayan kawo ƙarshen mamayan da rasha ta yi mata Yau a kasar Mali ake jefa ƙuri'ar raba gardama game da ƙudurin sauya kundin tsarin mulkin ƙasar wadda hukumomin sojin ƙasar suka ce zai ba da dama a gudanar zaɓe domin miƙa mulki ga hannun farar hula. hukumomin sojan waɗanda suka kwace mulki a shekara ta 2020-2021 sun yi alkawarin jin ra'ayin jama'a a wani bangare na miƙa mulki ga gwamnatin farar hula biyu bayan matsin lamba daga ƙungiyar kula da lamuran tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma ecowas wasu daga cikin sauye-sauyen da ake muradin yi a kundin tsarin na da sarƙaƙiya sosai. Mahmud Ibrahim Kwari kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma lokaci ne da za mu gyara zama domin sauraron shiri na musamman na kallabi. Mata sun ka bari 'yan siyasa sun karba musu kanunsu. ko da mun an fara demokradiyya ai akwai parti parti 2003 mutanen kaduna sa suka amince suka bani wani kuriya ina gan har yau ba iya samu irin kuriyan da aka samu ba akan aikin da na yi ma al'umma kallon shirin na wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu Daga mun sai mu mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma. Kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. Gobe Litinin gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta Najeriya take cika makonni uku da hawan mulki da kawo yanzu mace ɗaya ce cikin jerin mataimaka na musamman da shugaban ƙasa ya zaɓa da shugabannin majalisar dokoki da aka zaɓa da ya marawa baya. Har yanzu tambayar da ke bakunan mata ita ce ko mata a Najeriya za su samu ci gaba a fafutukar ganin an dama da su a wannan gwamnatin? lokaci ne kaɗai zai shaida. Banda kalliban shirin na mako waɗanda suka yi fice a fannin siyasa ƙasashensu Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar. Yau mun karɓi bakoncin wata mace da ita ma ta zama kallabi a sana'ar da ta shiga. Kada ku nisanci tashar domin ji ya fi saƙo. Kafin mu ɗora kan hirar da muka yi da macen farko da ta tsaya takarar shugaban kasa a jamhuriyar Nijar Madam Maryam Bayad da kuma gabatar da ɗaya daga cikin 'yan siyasa mata da suka yi fice a arewacin Najeriya wadda ta zama macen farko da ta tsaya takara a jihohi biyu ta kuma samu wakilcin jihohin a majalisar dokokin tarayyar kasar Za mu haska fitila kan gudunmuwa da mata ke bayarwa a ci gaban harkokin kasuwanci a Najeriya. Banda fice a fannin siyasa, akwai mata da dama da suka zama kalluba a waɗansu fannonin rayuwa da ba safai ake kula da gudunmuwa da suke badawa ga al'umma ba. Ɗaya daga cikin waɗannan matan ita ce macen farko da ke ba da gudunmuwa a fannin tsaftacewa da kare muhalli. Waka aka ce a bakin mai ita ta fi daɗi. Sunana Hussein Yusuf Ibrahim ina da kamfanin shara da ake kira Hussein complain a Kano. Yaya aka yi a matsayin ki na mace kuma 'yar arewa ba ma ko ina ba a Kano kika kafa kamfanin shara eh. kuma kamar wasu ayyuka wannan kamfanin naki yake aiwatarwa. Alhamdulillah na fara harkar shara a tara a shekarar alif tara da casa'in da takwas yawa 99 And alhamdulillah harkar shara da na fara tun da mata dai an san da shara da tun ina yarinya ke son na nan harkar gaskiya tun kina yarinya haka san da na tun ina yarinya hmm. saboda ina son shara sai nake a ta yi zan fara a samun kuɗi bayan aikin da nake mm-hmm. to shi ya sa a lokacin nake bari na kafa a kamfanin kwashe shara haka to kamar wasu irin kalubaloli kika fuskanta a lokacin da kika ce za ki kafa kamfanin shara domin a wannan lokacin gaskiya a kano ba kamar yanzu ba al'amura yadda aka mata, aka, mata suka samu karbuwa ko kuma aka ake amincewa su a dama da su a bangarori irin wannan to a ni dai ba zan ce ba za a rasa ba amma a lokacin gaskiya ni ban samu wani kalubale sosai na rashin wannan ba domin gaskiya ni ce mata ta farko da na fara harkar kwaki shara a kano mm-hmm. kawai kalubalen da na samu wajen harkar ah, kuɗi mhm. yadda ake farawa yaya za ka yi mhm. alhamdulillahi dai muka fara a haka mhm. kuma har yanzu muna cikin ah, harkar a daddafe a daddafe aka fara kenan a daddafa a daddafa aka fara lokacin da iya tunawa sai da na sai da motar da nake hawa ma ah, sannan na shiga harkar kwace shara haka to daga wannan lokacin zuwa yanzu um, idan kika yi waiwaye me za ki iya cewa game da wannan harkar da kika fara um, kamar takaitaccen tarihin uh, kamfanin da irin ayyuka da nasarori da um, kuka cimma to da muka fara harkar shara saboda akwai 'yan matsaloli kaɗan na rashin mutane da su waye akan karɓar shara ba mhm. sannan kuma akwai um, tallafi da ake bukata duk da haka da zai hana ka ka ce idan ba a baka ba ba za ka fara harkar shara ba mhm. ina yi tunani nake wato ni kwanne ci gaba da kwashe sharan a gidaje ne mhm. zai hana in fara wankewa mata mutane gidajensu so sai na sake faɗaɗa harkar daga kwashe shara mukan je gida idan gidanka ya datti mm-hmm. mu wanke mu gyara mm-hmm. saboda haka um, alhamdulillah saboda ina ma mutane kamar ina ganin bai kamata dai na faɗin sunayen kamfanonin da dai nake kwanci ba alhamdulillah gaskiya muna wa mutane a aiki kuma daga ƙarshe gwamnatin jihar kano ma ta zo ta bamu harkar sharar titi muna wa kano a kwaki a shara a kan tituna mhm. wadda yake alhamdulillah sun sun taimaka. Daga wannan lokacin da kika kafa kamfanin Husna Clean ya zuwa wannan lokaci kamar kina gani kin karfafawa akwai matan da kika karfafa musu gwiwa su ma suka shiga irin wannan harkar? Eh alhamdulillah akwai mata da yawa sukan so su zo su tambaye ni ce suna son su shiga harkar shara kan gaya musu ba abu ne mai wahala ba da damun harkar nan ta mace idan kika shiga ciki ba wani abu ba ne da zai layin ciniki kawai dai ko da kuɗi ko babu kuɗi idan dai kika dage za ki iya shiga kuma za ki iya samun alheri a ciki yakar madam Mariama Baya ta zama shugaban jamhuriyar Nijar bata cimma ruwa ba. Fafatukar da ta jagoranta ta damawa da mata ta ɗora jamhuriyar akan taswirar ƙasashen da suka aiwatar da yarjejeniyar ba mata kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa. Banda keɓe rana a shekara ta zama ranar mata a jamhuriyar Nijar. Sai dai duk da waɗannan nasarorin, madam baya ta ce aikin su bai kare ba. ina nan zamne kama bayan la'asar hakan ga premier minister shefu amadu shi da kan shi ta da motokin nan motar kin nan nashi na premier da dekri a hannun shi kan envelope aka kame nan ga duk anguwa ta tashi ana kallo an ka ce to kuma ga mace kuma za ta yi <laughs> da abin ga motar ya zo ya ce ya sara mini hmm. ya ce prime minister ya aiko shi mayan abin ga na buɗa ne sai murna hmm. sai na tara duk mata duka muka yi ranar murna ce an cimma nasara an nasara an ci galaba to wannan abun murna ne abun amma inda mun ka samu ja da baya yau shekara talatin baya abun ga gaskiya lokacin nan an yi kokowa gaskiya lokacin nan kuma mun samu mata mun yi kokowa jajir dan mata su shiga cikin majalisar dokoki dan mata su shiga cikin gwamnati dan a kula da rayuwar mata karkara wannan abun duka mun yi shi kuma an fara haɓakowa an fara yin shi to daga baya sai maza suka raban kan mata ko mata sun ka yarda an ka raba musu kanun su don saboda siyasa tun da kasan in kana kokowa ta kwato 'yancin jama'a ka ga ba kanka kake bidan ma ba jama'a kake bidan ma to sai yawancin mata ba yawanci ba amma dai akwai su jiya waɗanda sun ka samu matsayi sai sun kamance da su waiwaya baya ba kagan wannan mun sha da baya na ɗaya na biyu kuma mata sun ka bari 'yan siyasa sun ka raba musu kanunsu ko da mun an hara demokradiyya ai akwai parti parti bai hana ba inda kwai maganar da ta shahi kasa ko kuma matsalar da za ta kawo tangarɗa cikin kasa wajen kwanciyar hankali bai hana ai mata su mu gamuwa muke mu yi nazari guda mu yi shawara guda kuma mu yi magana guda kuma a saurare mu to yau wannan abun babu shi babu haɗin kan mata ga gani ku sun bari mata siyasa ta ratsa sun an raba kanunsu kuma kwaɗai da cin hanci da rashawa ya ratsa kamar in an ga mace ta taso so ake a kalmashe ta in ta kya kawai sai a sa ko da kawai shi kenan duka dai a kalmashe ta wannan akwai shi kuma mata dai waɗanda sun ka samu sun ka tashi dai yau kamar in ka shiga cikin fage ka samu matsayi Allah ya baka matsayi tunda Allah ke bada in dai an yi kwanaki ko ko an yi shekaru in dai ka sabka da wannan sai ka jiba da wannan matsayi sai ka diba ka gani wai shin mi ka aikata ma mata ko ko mi ka aikata ma ƙasar ku to wannan nazari duk babu shi ya kare ka gani ko kowa ta kan shi yake akwai wannan babban matsala ce akwai dokar da ta ware kaso na musamman domin mata da suka hada da mukamai na zaɓe da mukamai na naɗe-naɗe kin gamsu da wannan kason talatin da kaso ashirin da biyar da ake baku kuma ana mutunta wannan tsarin ni tun dama ban taba gamsuwa da kuta ba tun da allah tun da muka fara kuta me yarda ne na yi da shi tun da yana sa mata su shiga cikin fage cikin fagen zaɓe ko cikin fagen a haɗe a shi ko ko cikin hagen hukunci na yara tun da da babu in ba wannan hanya ba mata ba su samu ka gane ko amma tun da ba bisa kan kasan shi ko ta ba bisa kan ba bisa hanyar kan demokradiyya ba ce mu so mun kai matan da sun ka isa kawai mu duka mu yi kokowa matan nan su kai su kai godiya ruwa shi mun ka so to yanzu ma ko da kotakin da an ka girka kotakin hukuma ba ta aiki da shi kuma mata sun yi kwance da kaya babu kuwa an yi shiru kamar an yi declaration kenan ka gane ko to wannan tsari ma shine yake kwatanta maka wannan da kokowa nan da mata sun kai an ka samu kuta da sai su rike da kokowa sai su ci gaba da kokowa har ma a samu parity amma fari a raba kashi hamsin hamsin kama in ma ba a raba kashi hamsin hamsin ba a sa na mace mai kishin kasa mai kishin mata mai jagoranci na gaskiya shine muke so a samu koma ba a samu hakanan ba ka san komi in babu ka'ida cikin shi in babu adalci cikin shi ba yiwa shine mu muke hange ta wannan ba a same shi tunda mata sun yi kwance da kaya yau ka ga wannan ja da baya ne kuma in ka hanga ka diba ka gani waga kokowa da muka yi ta tresme yau in ka tunkari matashiya ta shekara ashirin ko shekara ma talatin a ce ka tambaye ta menene ma'anar tresme ba ta sani tun da tresme sai aka maida ta kamar sallar sa zanne kamar sallar kade kade da raye mu kuma ba dan saboda shi muka yi ba dan a kwato yancin kan mata abin da ya kamata inda mun kai tangada a tallabo inda ya kamata mun kai ci gaba a ƙara bunƙasa abu a dai zamna a yi nazari a san inda koko mutum mai da gaba wannan abu duk ba a shi an mai da harka siyasa sai gwamnati ke harakokin shi wannan ku ba alheri ba ne da hakkin mace. Ke mace ta farko a Nijar da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa da ya zama babban abin alfahari. Wace rawa mata suka taka a lokacin da kika tsaya takara a sahun maza da kika kasance kallabi tsakanin rauna. Komi Allah ke kawo shi kuma komi Allah ke shi Allah ke hana shi ko ba gaskiya ba. Lokacin da na hito akwai mata da idiya da sun ka kama min akwai matan da ba su kama min dama siyasa haka nan ne. amma ba shi ne magana ba kuma ba shi ne ma'ana ba muddin ana shirya zaɓe in ba cikin adalci ba da haske transparency kuma in ba cikin girmama ka'idojin da kundin tsarin zaɓe ya girka ba da kundin tsarin mulki ya girka ba muddin ba haka na ake ba to kullum sai an samu tangarɗa tun da ni ga nawa lissahi kuma da abin da mun kai lissahi ni ba ba ban samu ba ne na samu mirɗiya ne an kai an ka kwace an ka kwarara su cikin wata hanya don su can wasu wasu su samu. Saboda maza suna nuna mata rashin adalci a siyasa? Kwarai da gaskiya kuma hakanan ne kuma yau har gobe hakanan ne. To kuma inda an ka ce ana yin zaɓe cikin haske cikin adalci cikin an bi doka to babu abun da zai hana mace in ba ma ni ba ce wata mace ta shiga shugaban kasar Nijar ba ta yiwa ne tunda ai nazari da lissahi da kokowa da kuzari ai ba ga mace ko ga namiji yake ba ga kowane dan adam yake cewa da ba sai in kana namiji ba kake a'a wannan lissahin ne da Allah ya ba kowa to kuma ya ba mace shi amma su maza sai sun ka dan suna tsoron mata tsoro ne saboda an san mata sun fi yawa a Nijar ba batun ma yawan hin yawa ba ne mata allah ya azo musu da da tausai da dubara kuma da adalci na ce fil azal muna muna mata muna aihu maza to ba mu yin bambanci tsakanin yammu ko mahaukaciya take da mace da namiji ba ta bambanci tsakanin ɗinta ballantana mace mai hankali to allah ya azo muna wannan kuma na ce mu muke girka gida mu muke girka gari mu muke girka kasa yau in kadi ba cikin cikin karkara cikin gonaki mata ne cikin kasuwanni mata ne ci bisa hanya mata ne masu tafiya yabi yau mata ne to kaka za a kuma mace ita take aihuwa ta goya kuma tana da wanci kuma tana aiki kuma ba ta da lahiya dai sai ta kula da da iyalinta kuma da mai gidanta to kaka za a ca wanga mace da take wanga tukurun aiki jajir a ce ba a sa da ita ba a kilga da ita don saboda ne To masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma. Komi Bari mu koma Najeriya inda wata mace ta zama kallabi kasancewar ta macen farko da ta tsaya takara a jihohi biyu na arewacin kasar. ta kuma wakilci jihohin a majalisar dokokin tarayyar najeriya wace ce wannan kallabin kuma yaya ta iya samun wannan nasara a yankin da mata da dama suka gwada suka kuma game da cikas to binta masu garba haifaifin yar kaduna ce iyaye na alajikan ransu dukansu biyu sun riga mu gidan rama ah, mutanen adamawa ne daga binciken local government Eh, shi maragaye babana ya zo kaduna a shekara 1939 eh, har ya fara aikinsa kafin ya zo ya bar kaduna da ya gama aikin soja a 1986 sai ya koma gida to a muka yi ni na makaranta a army children's school new cantonment a hanyar banki a kaduna north sanai secondary school nawa a government day secondary school kurmi mashi a kaduna north amin kaduna south Allah Bashir kuma na gama makaranta 1986 sai na <laughs> aka aurar da ni ina shekara goma sha takwas da wata takwas da kwana goma shi ma Allah ma ya ɗauka ransa shi mijin naki shi mijina na farko da muna da yara guda biyu ɗayan ta yi aure ta bar mun da jikoki biyu na sake yin wani aure kuma na samu yaro ɗaya na yi aiki da new Nigeria newspaper na shekara takwas 1991 zuwa 1998 da na fara shigan siyasa uh, na yi polytechnic department of marketing and uh, purchasing a lokacin a 1987 to 1990 na samu ond na sai na fara aiki da new nigeria newspaper a kaduna kafin na sake koma 1995 na samu hnd nawa na gama 1997 a lokacin mun fara siyasa abin da ya sa ne na shiga siyasa abin da aka yi mun kenan a new nigeria da aka zo ake samu promotion aka zo aka sa aka ce eh, binta ke kina da miji akwai waɗansu maza ma da suna da ayyuka da yawa akan wannan ne sai na zo na ce a kalle ne ka ce ni ban da responsibility kenan ko yaya ne na ce in ire-iren mu ne masu baki ba mu iya yin shuru ana so a tila samu a cikin irin wannan halin bantale waɗansu mata a wajen da ba su iya magana sai na ce to haka ne zan shiga takara sai na fara neman eh, ta ya zan shiga takaran shine na zo na samu na fara da na shiga fatin a lokacin ncpc ncpn ana kiran shi fatin mai kwandon kayan kayan daɗi to da muka fara akan wannan lokacin maragayi shugaban mu janara abacha ban zo na ci wancan zaɓen ba kafin kuma inda allah ya kayan shi ya ɗauka ransa sai ya kawo mana shi janara abubakar triple a abdulsalami haka zo aka sake sabon siyasan da muke ciki har yanzu a wajen kuma muka saya na tsaya takara a fatin app sai kuma allah ya kayansa sai na ci eh, wancan zaben a 1999 zuwa 2003 2003 kuma mutanen kaduna suka amince suka bani wani kuriya ina gan har yau ba a iya samu irin kuriyan da aka samu ba akan aikin da na yi ma al'umma suka sake zaɓe ni a kai zuwa 2007 a wajen da shi gamnan adamawa haruna boni ya kalle ni sai ce a to binta mun ji abin da kika yi a kaduna ya kamata ki zo adamawa sai na ce mashi ban san kowa adamawa ba tun da duk rayuwana a kaduna ne aihuwa da komai aka tashe shi a zaki zan goye ki a baya a siyasance kuma za ki aiki a kan platform nawa inda aka zo a lokacin kuma sai na ce to ba zan iya tashi in yi haka ba sai na nema izinin shi mai gidana a wajen sai ya kira mu muka zo adamawa sai ya tambaye shi ya ce ni ina son matanka ta maimaita abin da ta yi a kaduna to sai zai ba shi goyon baya sai na sake koma adamawa to da na koma adamawa na koma majalisar da yake so ni in wani a lokacin madagali local government ta yi so biyu so ina so mincika ta mara irin da za ta yi to ni kuma na sai na fadi a mincika to a lokacin shi ina so in koma da na bar ampp sai ya ce sai dai in koma a fatin shi a lokacin shi ne gwamnan kuma na adamawa a fatin pdp eh, sai na sake sabon lale kuma to a wajen pdp e tana da ɗan damuwa a har aka fasa fatin pdp e din kashi biyu akwai waɗanda ake ce mishi marwa faction don akwai na shi shi gwamna din amincika din kenan a adamawa don a adamawa gaba daya no amincika ne so amincika din da shi boni dan mincika ne shi janara marwa shi ma dan mincika ne to da muka yi muka je muka nema muka yawo da kokon mu muke nema so da ta wajen har shi mara gaya ubana zai ja binta kibi shi janara marwa abi janara marwa su ne masu fatin da za su iya ci to a lokacin shi kuma bani haruna ya ce to kafa daya ina pdp daya kuma ina tangalwa ba a san wani fatin da za a yi ba sai zai ce acn ah, eh, ko ko mm. ac ne a lokacin ban gane ba a cikin ko ac acn mm. to a wajen aka ce ah, a gara an saya da fatin pdp to muka fara bi a nan da aka nan scorecard ina gani ne na farko majalisar da na fara scorecard na abin da aka muka yi a a majalisa a lokacin a kaduna ban san har saboda haka kin yi majalisar wakilai sau uku kenan sau uku so da muka yi skoka din nan ina gan skoka din nan sai zai ya faranta ma mutanen adamawa especially min cika madagali suka ce ah, to yan majalisa suna irin aikin nan ne a majalisa to a waje din ne kuma na ga na samu karbuwa mm. har muka shiga zaɓe aka yi primaries na zo namba biyu shi balanglari sai zo na farko to inda kuma da za a yi aka zo aka yi na gamna shi riya amma admiral nyako da ya samu tiket sai ina neman wani a bangaren northern zone sai aka ɗauka shi eh, his excellency balanglari ya zama haka so aka zo aka zama to wane ne ya kamata ya samu wannan ɗin sai aka ce a to ai binta ne ta zo na biyu a lokacin aka samu a ba ya kamata a yi ba aka ɗauka sunayen waɗansu aka kai national party na pdp pdp suka ce a ba su yadda ba tunda wannan mace ne kuma ake neman mata a mace tunda ita ta sassa na biyu a barta ta haka ne na sake zuwa majalisa na uku daga 2007 zuwa 2011. ta abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon sai ku tare mu mako mai zuwa inda ban da taɓo waɗansu batutuwa za mu kuma ɗora akan hira da kallabi binta garba masi inda ta bayyana ƙalubale da ta fuskanta a siyasa kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga abokan aiki Aisha Ma'azu da Hawa Sharif a nan birnin Washington. sai kuma raunanmu na mako Mahmud Ibrahim Kwari da Suleiman Muni Barma da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a su duka ne alheri ke muku fata alheri. To masu raro da haka ne maka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe litinin da karfe shirin na safe za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan amadadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku ni sarfil hashin gumel daga nan birnin washington dc nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum